alaikum barkam da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha mu. Kada ku manta da danna mana subscribe da kararrawa domin samun shirye shiryen mu Marmishi Alhaji Musa ya ce to shikenan babu damuwa, ma nemi wanda yake bukata masu neman tallafi mu basu. Ga wani sako daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafin mai suna Hausa Nobel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayar ku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanobelaudio.com.ng ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauki ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp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 littafin shahararriyar marubuciya wato amira adam idan ba manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin ga wani ɗan ƙaramin ƙashi can ka ɗauka ka tafi da shi ka ɓoye shi a inda ka san wani ba zai nakasta shi ba a duk lokacin da kake son magana da ni ka ɗauko shi ka ambaci sunan gunguru sau biyar zai bayyana a gare ka ka gaya masa dukkanin abin da kake so duk abin da ka gaya masa tamkar ka faɗa a kan kunnena ne To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim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 sai da muka yi tafiya mai ɗan nisa sannan muka ƙarasa gurin motar mu. A wannan lokaci kuwa dare ya fara tsalawa, muka shiga motar mu muka fara tafiya da niyyar mu fito cikin garin Katsina domin mu sami wani hotel makwana. A daidai wannan lokaci kuwa gunguru ya dira a asibitin da inna larai take a kwance. Tana ganin Alhaji Kabir da murmushi a fuskarta ta fara faɗin, Alhaji Kabiru, kai ne ka zo duba ni da wannan daren? Gunguru tsayawa ya zira wa inna larai idanu a kan ƙirjinta yana kallanta daga bakin ƙofar da yake ya miƙo zan ƙalilan hannunsa tare da zaƙa-zaƙan faratansa. Ji inna larai ta yi kamar ana yi mata a shokin, yana wata iriyar ɓaɓɓaka dariya. Har sai da ya yi wahalar da ita sannan ya cire hannun nasa. Ya ƙarasa ya zuwa inda take, ya kafa bakinsa akan ruwan cikinta yana zuƙar jininta. Ya jima a haka kafin daga bisani ya ɗago da kansa, ya buɗe bakinsa ya ciro haƙorinsa guda ɗaya, ya wurga a cikin cikinta inda ya mata rami da bakinsa. Nuna ta yi da hannunsa nan take duk ciwukan da ya ji mata suka shafe tamkar ba a yi mata komai ba, tamkar babu abin da ya faru da cikin nata. Sai dai a wannan lokaci ta cikin cikin nata duk ya biya ruɗe inna larai ita kaɗai ta san abin da yake yi mata kuma ita kaɗai ta san abin da yake damunta Inna larai kafe shi ta da idanu tana kallonsa, tana mamakin irin wannan ɗanyen zalunci nasa. Nuna ta da hannu ya ce mata, sai nan da sati ɗaya za ki mutu. Kullum zan rika zuwa ina zukar jinin ki sau uku. Yana gama faɗar haka ya yi wani tsalle nan take ya ɓace daga gurin ba tare da kowa ya fahimci abin da yake faruwa ba. Yana fita daga ɗakin da wasu 'yan mintuna, Alhaji Kabir ya shiga ɗakin tare da wasu abokansa da suka zo duba ta. Alhaji Kabir yana shiga ɗakin ya tarar da inna larai sai wani irin abu take yi, gaba ɗaya jikinta banda rawa babu abin da yake yi. Ga wani gumi yana tsatsafo mata daga jikinta, wani ruwa ne mai yauƙi haɗe da jini yake fitowa daga gefen bakinta. Idanuwanta da suka kaɗa suka jajir saboda wahalar da ta sha ta ɗago a hankali tana kallon ɗan nata cikin mugun yanayi wanda ita kaɗai ta san halin da take ciki kuma take fahimtar abin da take ji. Da sauri ya ƙarasa gurin nata saboda halin da ya ganta a ciki yanayin cikin tashin hankali da kuma firgicin da take ciki. Ya ƙarasa yana tambayar ta me ya faru? Daya daga cikin abokan nasa da suka taho tare ne, ya saurin juyawa tare da zuwa ya kirawo likita. Kusan rige-rigen shigowa ɗakin suka yi shi da likitan. Likitan ne ya ƙara so kanta yana ƙoƙarin daidaita halin da ya tsince ta a ciki. Hannunta ta miƙa ta kamo ɗan nata ta riƙe shi tsam tamkar wani zai ƙwace mata shi. Magana take son ta yi tana ƙoƙarin buɗe bakinta, amma sai ta ji tamkar an sanya mata ƙaton dutse a cikin bakin nata, an danne mata shi. Don haka abin da ya gagare ta nuni ta shiga yi masa da hannunta, tana nuna masa ƙirjinta. Hannunta wanda take nuna kirjin ya riko yana faɗin, Sannu inna, in Allahu za ki ji sauƙi, Allah zai baki lafiya. Likitan ya jima akan inna larai yana ƙoƙarin yadda zai ceto rayuwarta. sai can daga bisani suka samu bacci ya ɗauke ta jikinsu ne wani irin matsanancin sanyi ganin halin da dattijuwar take ciki ba ƙaramin sanya ya musu jiki ya yi ba ganin bacci ya ɗauke ta ne sanya su suka fice daga ɗakin daga alhaji abdurrahman sai kuma ƙanwarsa nadiya wadda ta shigo bayan bacci ya yi awon gaba da inna larai alhaji abdurrahman komawa gefe ya tsugunna yana zubar da hawaye kamar wata mace mai ɗakinsa hajjiya saratu ce ta shigo cikin ɗakin hannunta riƙe da kular abinci gefe ta samu ta zauna jikinta a sanye saboda halin yanayin da ta game gidan nata a ciki gaida su ta yi sannan ta yi musu yame jiki ita ma ta samu guri ta zauna jikinta a sanyaye kamar yadda ta ga halin da mai gidan nata yake ciki su alhaji kabir kuwa tunda suka taho sai da suka yi tafiya mai ɗan tsayi sannan suka fara shigowa gari inda mutane suke Tunda suka taho cikin daren nan ba su haɗu da koda ba Fulatani ƙwaya ɗaya ba, mai kwatankwacin shekarun da boka ya faɗa musu. Na Tun abin bai fara damun Alhaji Kabir ba har ya fara yi masa yawo a cikin zuciyarsa. Neman hotel suka dinga yi suna tambaya ana kwatanta musu sannan daga bisani suka sami inda aka ɗora su a hanya. Suna dab da shiga layin da hotel ɗin yake ne, motarsu ta haske musu wani dattijan bafulatani. Tsugunne yake yana janyo wani dogon abu kamar ɗan kwali wanda ya nanaɗe tayar amalanken keken shanunsa da shi. Da sauri Alhaji Kabir ya taka birki har sai da wannan dattijan bafulatani ya tsorata, ya ɗago da kansa yana kallon daidai inda suka yi fakin ɗin motarsu. Kusan a tare suka fito daga cikin motar tasu, Alhaji Musa da Alhaji Kabiru. A hanzarce suka nufi gurin da dattijan Bafulatanin yake a tsugunni. da sallama suka isa gurinsa, shi ɗin ma amsa musu sallamar tasu yayi. amma yanayinsa ne zai tabbatar maka da cewa yana cikin firgici da tsoro. Cikin sakin fuska suka gabatarwa da wannan bafulatani kansu, sannan suka ɗora da cewa, Baba mu baƙi ne, mun zo ne daga garin Kano. Gashi dare ya yi mana ba mu isa inda muke son zuwa ba, Ganin sakin fuskarsu ne ya sanya dattijan ya saki jiki da su, inda ya fara da ce masu, Ni sunana Kamilu, amma duk garinmu ana kirana da jauran nene, ni ma ba ɗan cikin birnin garin nan ba ne. Garinmu yana can gabas da gari, muna tare da ‘yan uwana Fulani. Jauran ne na gama maganar, Alhaji Kabir ya fara wayar ƙarya. Hello, ranka ya daɗe, ai mun shigo cikin garin ma, ashe haka abu ya faru, to ikon Allah. E daidai lokacin na kashe wayata na sa ta a salin ne, A saƙon da muka taho da shi mu rabawa talakawa mabukata to ikon Allah. Shikenan babu damuwa, na gode Alhaji, Allah ya saka da alkhairi. Yana gama wayar ya ce da su Alhaji Musa, wai baya gari yana hanyar airport zai tafi Dubai. kuma abin da muka taho da shi ya yi umarni a rabawa mabukata. Marmishi Alhaji Musa ya ce to shikenan babu damuwa, ma nemi wanda yake bukata masu neman tallafi mu basu. Ga wani sako daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafin mai suna Hausa Nobel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayar ku sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanobelaudio.com.ng ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauki ku yi mana magana a shafinmu na whatsapp za mu tura muku link ɗin kai tsaye ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na youtube da facebook ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a facebook da zarar kun yi magana wannan link zai bayyana a gare ku. Alhaji Musa yana kammala wannan magana karab sai Alhaji Kabir ya ce bari na baiwa joran ne wanda yake hannuna sauran na motar idan ya so in mun shiga gari sai mu nemi mabukata a raba musu. Yana gama maganar ya miƙa wa joran ne kuɗin da yake hannunsa yana kuma ci gaba da biya abin da boka ya umarce shi da ya biya. Yana miƙa wa joran ne wannan kuɗi Joran ne ya sanya hannu ya karɓa, nan da nan sai ya ji wani irin sanyi na tasowa yana ratsa masa ilahirin jikinsa Kafin wani lokaci nan da nan joran ne ya fita daga cikin hayyacinsa. Nan take ƙasar gurin ta tsage wani irin wawa keken rami ne ya bayyana a gurin. Joran ne da shi da amalankensa da shanun baki ɗaya suka rubuta a ciki. Kafin wani lokaci ƙasar gurin ta haɗe ta shafe, tamkar ba a taɓa halittar ɗan adam a gurin ba. To jama'a duka-duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna Asela. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mota Algaita Media TV a kan YouTube da kuma farin ciki Hausa Nobel. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.